bismillahi rahmanu Rahim. Igiyar zato. Babi na ashirin da shida. Hajjaji mutan Makka. Daidai ruwa daidai tsaki dai. A tsaya daga nesa nesan dai. Wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Yana gama maganarsa ya haye sama yana girgiza kai cike da takaici. Gaba ɗaya halinta ya fara gundurarsa. Sai ta kai kanta inda Allah bai kai ta ba. Sarai ya gano so take ta haɗa Haisam da RAMB Saris bayan ko a mafarki hakan ba za ta taɓa faruwa ba. Gaba ɗaya ita da ɗan nata suna ɗora wa kansu abin da san ba zai taɓa faruwa ba. Gaba ɗaya ita da ɗan nata suna ɗora wa kansu abin da san ba zai taɓa faruwa ba. Shi sai yanzu ya gano ma a wajen Haisam ɗin ya ɗauki halin. sai abin da yake so lallai zai samu yana hayewa sama ta ja tsaki tana zumburar baki yau ai gaskiya ne ga inda za mu dandali arziki kana zuzzullewa ni zan samo yadda zan yi na je gidan wallahi mu ɗaura zumunci na zama surukar 'yar gwamna Tana faɗa tana tafa hannaye cike da farin ciki. Haisam da ke labatin sanda suka fara maganar gidan AMB Salis, sai a sannan ya shiga falon cike da takaicin halin mahaifiyar tasa. Ga wadda yake so amma ta ƙi yadda sam, wadda ita ce daidai aurensa. Ina shi ina 'yar daɗaɗɗen ambasado, wanda ya riƙe matakai da dama. ga shi yanzu kuma ya zama gwamna kansa a ƙasa ya ƙarasa nesa da ita ya zauna. Ina kwana umma. Lafiya lau yanzu ka tashi ne? Girgiza kai yayi yana yamutsa fuska a hankali yace Duk na jiyo maganganun ku, umma dan girman Allah ki daina ma dauko zancen gidan AMB Salis. Gwamna ne fa mai ce a yanzu umma. Ba ma haka ba, kamar yadda Abba ya faɗa ƙwarya bi ƙwarya ake fa. Ina ni ina neman auren 'yarsa, ni wallahi ba na son Harara ta wurga masa tana ɓantarar gora a leda, sallaman man banza da wofi. ana ga gabas kana ga yamma sha sha sha sullutu sakarai ai duk dan kai nake yi saboda ka samu aikin yi kuma ka zama surukin gwamna riba biyu kenan da za ka ce ba ka son ta ita ɗin ma ai ba son naka take ba kuma ko da yaya sai na ƙulla zumuncin nan murmushi haisam yahi yana mai ci gaba da haɗa shayinsa umma kenan ni fa ba mace bane da za a yi min auren dole magana dai ta ƙare aure ne tamkar an yi an gama miƙewa ya fice ya bar mata falon hannunsa ɗauke da kofin shayi ta ja tsaki tana hararar bayansa bayan sallar magariba na idar da lazumin da nake yi saƙuna har biyu suka shigo wayata ɗaya haisam ne ɗayar nan ba kuma ban santa ba Saƙon Haisam na fara dubawa inda yake shaida mun zai zo zance bayan sallar isha'i. Ɗayan nambar kuma saƙon fatan alkhairi ne kawai. Daga ƙasa an rubuta MMS Mubin ne domin na gane sunansa. Seven nambar tasa ne saboda idan ya kira ba zan ɗauka ba domin na gano wane ne. Allah ya taya shi riƙo. Allah ya sa ya soke alƙawarrukan da ya ɗauka amin. Cewar innarmu da ke sake ƙaro sautin rediyonta. Innarmu wane ne? Sabon gwamna mai ci ba ni sunansa yauwa ambasada ne a da. Wai Alhaji Salis Muhammad. Allah sarki Allah ya taya shi riko Amin, an ce dai gaskiya adalin mutum ne domin wai ya riƙe mukamai masu yawa a gwamnati. Allah ya ba shi ikon cika wa'innan ma Alhaji Salis. Na maimaita na rasa ina nake jin sunan. YouTube na latsa na shiga domin ina son na ga hoton sabon gwamnan namu mai ci. Na ci sa'a kuwa shine na farko a nisfit. na kan bidiyo ɗin na yi na matsa kusa da innar mu autar mu ma ta zuro kai tana kalla goge idanuna na yi da ƙasan mayafi don ganin wani tamkar mu bin an hasko shi a matsayin ɗan gwamnan mai ci shine wallahi na nanata sunan nasa sai yanzu ma na gano muhammad mubin salis zamewa na yi na zaman da baro innar mu ta dube ni tana miƙo min wayata ungwanan allah ya sanya alkhairi innarmu yaron saɗin nan da aka nuna aji na yake fa Allah sarki mu ta faɗa tana jinjina kai na ja jina ina sake duba bidiyon wallahi shi Autar mu ina wanda ya zo ran nan ɗin nan wanda ya sa takunkumi a fuska mu ta gida kai tana tsalle har ya ce min bebi oh haba to shi dai mu wanda na ce miki ina zuwa ɗin nan to ashe wannan yaron ne kai masha Allahu Allah ya taya su riƙo In hmm, amin mu ta faɗi, duka jarabawoyin da ne wallahi ya faɗi. Suka zaro idanu suna kallo na, to fa garin yaya haka, ko da yake tasa ƙaddarar kenan. Wallahi kuma baki ga ba idan aka yi tambayoyi ya fi kowa amsawa. Kuma sauran gwaje-gwajen zangon karatu wallahi duk ya fi kowa ci, amma ya faɗi exam ɗin. Kuma jarabawar ita ce mai makin da yawa. Na ƙarasa faɗa jikina a sanye. Innar mu ta jinjina kai cike da tausayi, ta numfasa kafin ta ce, To Allah ya sa haka ne ya fi alkhairi, ai ƙila kuma zai bar makarantar yanzu, kin ga Kaduna za su koma ba daɗewa, gwara ma wallahi ko su fitar da shi waje ya ƙarasa, ko da yake daga can suka dawo fa. Mahaifiyar ta sama 'yar wajen ce ƙasar A Auhaba shi yake faɗa miki, i wallahi wai baban nasu ne Hausa Fulani. to Allah ya haɗa kowa da rabansa, ke dai hakan ba zai janyo miki matsala ba ko, kin kada ɗan gwamna a jarabawa, na numfasa ina girgiza kai. A'a bana ji gaskiya saboda babu ta yadda za a yi a wutar da shi, sai dai fa idan manyan makaranta ne suka sa baki, tun da kin ga gaba ɗaya ƙasar ma akan tafarkin da take kenan, zahiri, to Allah ya ba sa'a dai. Amin ya Allah, cikin haka aka kirawo sallar isha'i. muka miƙe muka yi bayan na idar da addu'a ina linkisa sayyarar mu na dubi innar mu innar mu wai Haisam zai zo yanzu haka ya ce mun ya turo saƙo to kar dai ki jima sannan mahaifiyar tasa ta sako ne ta yadda kin ga uwata ba na son abin da zai je ya dawo wallahi innar mu ni ma ba na so amma ya ce wai ta ba shi zaɓi abin da ya sa ma har nake kula shin saboda babu tsayayye ne kamar sharar fili ne kafin Allah ya kawo wani wai kai a ce ba mai zuwa wajenka. To Allah ya kawo muku mazan ƙwarai masu ɗimbin albarka, amin innarmu. Ah wai duk yau ina yayanmu, kina ban ɗaki ya shigo ɗazu, ya ce zai je Kano wajen uban ɗakinsa, akwai ‘yan kuɗaɗensa da zai karɓo a fara siyan kaya ana ajiyewa. Daman tunikin san yaya Amina ta ce za ta biya kuɗin na gani ina so. To daga nan ma kuma ya ce zai je gurin wani uban gidan nasa ma ya masa alƙawarin kafin tahowarsa. Amma sha Allahu, yayanmu dai aure na ta matsowa. Gwara a yi dai mu ma mu samu guda ɗaya mai auren. Allah ya sanya alkhairi. Amin ya Allah. Gyara kaina ne na yafa wadataccen mayafi akan rigar material ɗina orange color Sallama ne wa mu na sauke ƙasa baki na ɗauke da addu'a. A zaure na hango shi sanye cikin shadda kalar toka, bai sa hula ba, ya taje kansa. Na murmushi ina kallon yadda yake bubbuɗawa. Ina wuni? Alhamdulillah mayan, miye kike murmushi na miki kyau ne ko? Kada ki damu ni fa mallakin ki ne. Wani murmushin na shi da ya san murmushin me nake da bai yi magana ba. Sai ka ce wani babban mutum, yadda yake abubuwa ya cika son girma. Tamkar kuwa ya karanci yanayin me nake faɗa a zuciya. Ta yayi wani murmushin mai sauti. Yana zuba hannuwansa aljihunsa. Ne fa yanzu ba rabin hamsin ba ne, na ɗora talatin fa. Ya ƙarasa faɗa yana kanne min ido ɗaya. Ame na ce ya Haisam, ai na san kina faɗan ne a shekarun baya, Ban da sharri dai ya Haisam. Ba sharri ba ne aminiyarki ce ta ce na muku yarinta. Rufe na ne ina dariya ƙasa-ƙasa. Ya maganar auren mu. Shiru na masa ina lankwasa na To me zan ce masa fi sabilillahi? Ya sake tambaya ta a karo na biyu. Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ya Haisam. Amin. Ni dai gaskiya a can zan suna ni ba yayanki bane wallahi. Haka kawai kin fake da wani yayakin kin ki fitowa mu gwangwaje soyayyar mu a dai can suna mine. To ya H, gaskiya ki daina ce min ya haisan ba na so wallahi. Ya ƙarasa faɗa yana marere cewa haɗe da turo baki gaba alamar shagwaba. Maza na sha'aninsu na faɗa a zuci ina ƙaƙaro murmushi. Bara na faɗo miki sai ki zaɓi wanda zaki dinga gaya min kin Naji, yau zaɓi ɗaya cikinsu. Good looking, handsome, Prince Charming, Loba boy, sai honeymoon. Na ƙwalalo idanu ina jaddada kai. Sake maimaita sai yana narkar da muryarsa. Mani wanne kika ɗauka? Ai, babu wani ai wallahi ni dai ni dai ni dai kawai a canza min suna. Yana faman bubbuga ƙafa kamar ɗan ƙaramin yaro. wallahi yadda kuka san na sharara masa mari haka nake ji na danna ɓacin raina ina kallon gefe bo na daushi yawa mai ni ma bara na canza miki wani a'a ayaya hayi au a'a ka bar shi mai yayi haka dai muka ci gaba da hirar mu ina ina mantawa ina kiran ya haisam ɗin dan wallahi bazan wani ira jurar kiransa da wani buhu ba kamar wata yarinya Haka dai muka yi faɗa kusan faɗan masoya. Akan na ikiransa da sunan shi ne ya fushi, ya tafi fu ba ko sallama. Na karkaɗa mayafi na sama dama ni ma cizon sauro ya ishe ni. Ni fa gaba ɗaya ma na tsani zance wallahi. A zauna a yi ta magana tun ana faɗar gaskiya har a koma sharo ƙarairayi. Bayan zagayowar sati su kawo kamis da baffa ardo. suka kai kuɗin na gani ina so na yayanmu da ƙawata Fadila. Na yi murna da na kasa ɓoye ta. Abin mamaki mahaifiyar Fadila an tuna na tuni ta zubar da makaman yaƙinta. Har zuwa gidanmu take yanzu wajen innarmu suna tattauna yadda za a yi komai. Yayanmu uban gidansa ya ba shi kyautar gida ƙarami madaidaiti, amma a garin Kano. Don haka a can za su zauna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. ga wata babbar magana da na zo muku da shi wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske ina 'yan mata ina kuma zaurawa wannan damar ku ce ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure amma mazajen aure sun musu ina budurwa ina kuma bazawarar da take da tarin samari amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya. Ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi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 sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi magani na don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki ba mahaifiyar fadila antina na tuni ta zubar da makaman yaƙinta har zuwa gidanmu take yanzu wajen innarmu suna tattauna yadda za a yi komai yayanmu uban gidansa ya ba shi kyautar gida ƙarami madaidaiti amma a garin kano don haka a can za su zauna ni ma 'yan kuɗaɗen da nake tarawa na fiddo su na bawa innarmu take karfa ta dai ɗauki wani sashi an fara gudanar da harkar biki da su ta ce na ajiye abuna saboda inda rabo ni ma gidan wani za a kai ni ko kala ɗaya na atamfar gana muka fitar ita ce ta fitar biki ni da fadila muna ta shirye shiryen mu kowanne sashi mu fal da farin ciki domin mu a ɗakin mu akan yayan mu za a fara aurarwa Fadila kuwa hakaf gidansu akan ta za a fara aurarwa, lamarin sai son barka da fatan alkhairi kawai. Zagayowar satin da za mu koma makaranta kuma aka fiddo da kawo Ilyasu daga police station. Ya koɗe ya je mai ya zama abin tausayi. Amma abin mamaki da ya shigo gidanmu ni ya fara harara yana baje hanci. Gaba ɗaya kayansa sun daddare wajen mazaunan ma a bele yake. Sauran yara suka sa dariya. Ni kuwa na ci gaba da jan ruwan da nake a rijiya. Zama ya akan bokitin sai na sauki ajiyar zuciya. kafin ya ɗaga murya yana kwararo ruwan zagi da rantsuwa ya ƙarƙare da mutanen banza da wofi mahassada masharranta masu baƙin ciki da baƙar zuciya Annami mai wanda ba komai a zukatansa sai sharri masu son ganin bayana na haɗa ku duka na ɗauke muku albarka babu ba da ke tatar ko ta jaguɗa ta saki tana matsa katon hancinta a hayye ya kai sannu iliyasu yanzu kai a haka har kana da bakin magana ko ma me za a yi sai a yi idan ma babbaka gidan za ka yi sai ka yi amma fa bayan ka je ka tsaftace jikinka domin ban da hamamin wari da tsami wallahi ba abin da yake tashi daga jikinka Yau wannan idan masifa ce ke cin ka sai ka amayar ka bari ka yi gwabi-gwabi dai ko dube ka fa tamkar a hure ka ka faɗi amma sai kwashe mana albarka kake ni kam na ci biredi na ya gale da wallahi a shirye nake na nanuka gaddi a ƙasa wallahi na ci biredi na yage leda ehe a haye kai ya kai kawu ila ya ja tsaki yana girgiza kai kawai bintalo da ke karya ƙashin wuyan ta yi murmushi tana suɗa hannu bayan ta kafa kwalbar lemu a baki sai da ta shanye ta tukun sannan ta yi jifa da kwalbar ji kake ta tsatsatsa ta fashe kawu ila ya jaddada kai yana kwafa hmm wai har da ke bintalo aka juyan baya bintalo ta shewa tana sosa ta kashi a haye yau ga gaye ba makilis iliyash baƙin bakin annamimanci irin naka ina ka san da yara a gidan nan yan mata zagada zagada amma ka tsallake kai sai batul zaka hada shi da ita ai gashi nan ta watsa maka kasa a idanu kuma a banza ka jibgu a police station Da da 'ya'yanmu ka haɗa shi, ai da hankali kwance za ka tatsi kuɗinka, mu ma mu dandali namu arzikin. Amma ko kowa zai juyan baya, ke bai kamata ki yi min haka ba Bintalo. Babu ummi ta ta sha gabansa tana watsa hannu a fuskar Bintalo. Na ce ku aru juna mana ku huta. Ai ba kan ku faru ba, tun ba yanzu ba nake hankalce da ku. Shaƙuwar da ke ku ko mu matansa ba mu yi da shi ba. Kin taho fankan fankan kina turo ƙirji na ce ki aure shi mana. bata ƙarasa ba kawo ile ya dakatar da ita yana ɗaga mata hannu ta dalla masa harara tana mai da kallon ta gare shi kai ma cike nake da kai baƙin munafiki kana ta nanata ko kowa zai yi maka haka bai kamata ta juya maka baya ba matarka ce ko ita ta tsugunna ta haife ka ko ‘yarka ce ta cikinka ni fa na gaji da bi ta bayan fage ku aure juna ku huta kawai aikin banza Babu Usai ba ta shewa tana buga zani. Kusin uban can kai, ya kai. yau ana yin ta a haye na ci biredi na yage leda. Bintalo ta ja tsaki tana buga zanin ta a fuskar babu ummita. Na auri Iliyasu fa kika ce, Allah ya sawwaƙe. Ko maza sun ƙare wallahi me zan yi da sauran wasu? Nawa yake da shi, nawa ya tara? Na fi ƙarfin kaf mazajen ku wallahi. banda abinki da ina son Ilyasu zan tsaya jin shawarar ne sanda zan aure shin zama ki sani ne sittin ta ubangiji a shirye nake na zuge wa mutum ta zuge duk girman sa wallahi kina maganar na taho fankan fankan ina turo kirji ko to ai na gode wa Allah ina da kirjin turowar ma ke kuwa naki a sheme sai ka ce silifas sittin ta ubangiji ba shi da maraba da kirjin maza shaɗoɗo da ke ba gaba ba baya Babu ummi ta ta sha talo kafar bintalo suka fara dambe. Na yi murmushi kai ina ɗaukar ruwan wanka na ne matattakalar ƙarshe kawo ile ya doka min kirawai don ya cusan haushi. Zo ki kawo min ruwan na yi wanka fi ga lalliyar banza da wofi. Juyawa ne na koma ƙasan na janyo bokiti na juye masa shi. Sawu uku zaki mun ya maimaita yana danƙara min harara. Janyo masa nai har bokiti huɗu ma na zuba masa a babban bokitin su. na juya na kuma ɗibar nawa ne hayewa ta sama shiru ma ai magana ce ga mai hankali ai kuwa ya san dare a zaune da alamun bai tsammata hakan ba ina shiga ɗaki innar mu ta nuna min wayata sai kira ake ta yi wallahi Allah ya sa dai lafiya ganin mai kiran ya sa na ya mutsa fuska na dire ta akan katifa ai kuwa ya sake kira wai waye yake ta faman kira kina kin ɗauka iye innar mu wata namba ce to ba sai ki ɗauka ki ji menene ba amma ai babu daɗi ana kiranka kana ƙin ɗagawa yanzu idan kira ne mai muhimmanci fa duba da yadda tun ɗazu ake kira 15 miss call na dubi yawan kiran ina mai ɗagawa na kara a kunne na ajiyar zuciya sauke ina jiyo sautinta assalamu alaikum na faɗa ina hararar wayar shi kuwa mabiyin da ke kishin gida a cikin motarsa ya ƙara yin baya da kujerar yana limshe idanu ba kaɗan ba muryar malamar tasu na tafiyar da shi kai komai nata ma waye ne a hankali ya murmushi yana sanya ta a hansuri haɗe da ɗora wayar a ƙirjinsa ma ya gida alhamdulillah da wa nake magana haba ma baki sabin namba na ba muhammad mubin ne ok ya kake alhamdulillah ma ya gida da komi lafiya lau yaya aka yi wani abun ne kina gida an jima bana nan nan mu ta gallara min harara tana karo sautin rediyonta na yi murmushi kai domin da alamun bata san waye ba ilan ta ɗauka wani saurayin ne allah sarki mu maraire ce min ya tamkar zai yi kuka na tuno haka haisam yake min ni kam na haɗu daga Mona. shikenan ka zo amma wait me za ka yi ne ma laifi ne ɗalibi ya zo wajen malamar shi Na girgiza kai tamkar yana gani na a'a. To sai na zo. Kina son na taho miki da wani abun? No, please anything. Haka dan chocolate. No, na gode. Kits na katsa kiran ina jifa da wayar. Dan kuturin munafurci sai ka ce wani saurayi ne zai zo. Ni ko saurayi ba na son karɓar abin hannunsa na ɗalibi. Hakan kamar toshiyar baki ce ta abubuwan makaranta. Na kalli innarmu ta gefen ido ina dariya ƙasa-ƙasa. mu ba fa saurayi ba ne. Ina wannan yaron ɗan gwamnan nan shine zai zo ya gaishe ni. Eh duk da haka dai uwata ai shi ɗan adam Allah ya karrama shi. Babu kyau wulakanci kuma kin ga ki ne. Ko ba komai zaki samu yabo mai kyau. Haka ne nayi kuskure ba zan sake ba insha Allah. Tunowa na yi da ɗan kwalin da ya bani tun kafin exam na yi. Ɗauko shi ne a cikin jakata don ganin menene. Wani siririn zobe ne mai kyau da shi. A gefen kwalin daga saman samansa an rubuta English Gold. Ajiye shi ne a gefe yana zuwa zan mayar masa da kayansa. Yaron nan bai zo ba sai bayan sallar isha'i. Na fara hamma ma zan yi bacci Bala ya shigo kira na wai na yi baƙo. Hannuwansa ina niƙi da ledoji. Zoben na ɗauka na sauka bayan na burma hijabi. Ko kallon fuska ta ban yi ba a madubi. Yana zaune a saman motar sai yana danna waya na ɗan ɗaga murya ina hararsa. Ƙara shoto. Ƙarashowa ya sanya cikin ƙananan kaya, ya rufe fuskarsa da takunkumi da alamun baya son a gane shi. Ashe shi ya sa ranar da ya fara zuwa na gan shi da shi. Na ja gefe, na tsaya ina mazurai. Jira nake ya gaishe ni amma yaron nan ya shiga murmushi yana kallon ƙasa. Ya aka yi ne? Yawwa, ungo zoben ka riƙe. Na ƙarasa faɗa ina miƙa masa. Ƙin karɓa yana haɗa hannuwa waje ɗaya.